Sashen Hausa na murya Amurka yake magana a daren yau Talata 15 ga watan Mayu shekarar 2018 kan mitoci da suka hada da 19, 25 da 60. A jamhuriyar Nijiyar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niyya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba yakubu maikiri ne tare da maryam dauda za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci to bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar babban hausin sojojin najeriya ya ba da wa'adin makonni uku a kawo ƙarshen zub da jini da ake yi a yankin birnin gwari bayan haka za ku ji tattaunawar wakilinmu mahmud ibrahim kwali da malam abba bello wanda ya mana fashin baki a kan ranar iyali a duniya wanda akan hakan ne kuma za mu nemi ku kira ku bayyana ra'ayinku akan irin rawa da al'umma za ta iya takawa wurin gina iyali muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar niger amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Afirka ta kudu ta janye jakadanta da ke Isra'ila yau talata bayan da dakarun Isra'ila suka kashe kusan mutane 60 a lokacin zanga-zangar da aka yi ta nuna rashin jin daɗin matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka na mai da ofishin jakadancin ta birnin Kudus mai cike da takaddama daga Tel Aviv. ma'aikatar kula da harkokin ƙasa da ƙasa ta afirka ta kudu ta yi allah wadai da matakin da dakarun isra'ila suka ɗauka a kan falasɗinawa masu zanga-zanga tana mai cewa waɗanda abin ya shafa suna zanga-zangar lumana ne kawai akan buɗe ofishin jakadancin amurka a kudus da suke gani bai dace ba wannan tashin hankalin a cewar ma'aikatar ya sa afirka ta kudu janye jakadanta daga tel aviv inda dama nan ne yawancin ofisoshin jakadancin ƙasashe suke A halin yanzu kuma dabban masu zaman makoki sun tattara a zirin Gaza yau talata wajen jana'izar wasu daga cikin masu zanga-zangar da aka kashe a arangamar da aka yi da dakarun Isra'ila a kan iyakar Gaza. Faɗan da jami'an kare haƙoƙin jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi Allah wadai da shi tare da kiran shi abin da hankali. An yi sabbin tarurrukan zanga-zanga a wajen iyakar Gaza da Isra'ila da kuma sashen yammacin kogin Jordan inda masu zanga-zangar suka yi ta jefar dakarun Isra'ila da duwatsu da kuma yin kone-kone, yayin da dakarun Isra'ila suka dinga mai da martani ta harba musu barkonan tsohuwa. Ɗaruruwan masu zanga-zangar ne suka fito a wurare daban-daban yau. Sai dai yawansu bai kai mutane dubu arba'in da suka fito zanga-zanga a bakin iyakar Gaza jiya Litinin ba, don nuna rashin jin daɗin daɗinsa akan matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka na buɗe ofishin jakadancinta a birnin Kudus. a yau ma an samu rahoton mutuwar akalla mutane biyu Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kare ƙasarsa akan damar da take da ita na tsare iyakarta, amma yana ci gaba da samun suka daga ƙasashen duniya a kan ƙarfin da ƙasar ta yi amfani da shi a kan Falasɗinawa masu zanga-zanga. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata ba tare da wata hamayya ba 'yan majalisar ƙasar Rasha sun amince da mai da martani a kan Amurka da wasu ƙasashen yammacin duniya game da matakin da suka ɗauka a makon da ya gabata na sanya takunkumi a kan wasu manyan kamfanonin Rasha da 'yan kasuwarta. Ɗaya daga cikin matakan da 'yan majalisar suka ɗauka zai bai wa gwamnatin Rasha damar sanya takunkumin mai da martani. Mataki na biyu kuma zai horar da duk wanda aka samu yana biyayya ko aiki da takunkumin da Amurka ta sanya wa Rasha. Haka kuma sabuwar dokar ta tanadi hukuncin horaswa akan duk wanda ya ƙi yin hulɗa da kamfanoni ko 'yan kasuwar Rasha da tarnaƙin na Amurka ya shafa, inda za a iya yankewa mai laifin hukuncin da zai iya kaiwa na zaman kurkuku shekaru hudu. Dakarun Afghanistan sun ce sun fatattaki mayakan Taliban yayin da rahotanni ke cewa an ci gaba da mummunan fada a birnin Fara, babban birnin lardin Fara da ke yammacin Afghanistan. Sabon fadan da ya barke da asubahin yau talata bayan da mayakan Taliban suka kai farmaki daga arewa sun kuma kusa kai tsakiyar lardin da kilomita uku a cewar Nolul Haq Kalaiki mai magana da yawon rundunar tsaron Afghanistan ta biyu. jami'an ma'aikatan tsaro da na harkokin cikin gidan afghanistan sun yi ikirarin cewa jami'an tsaro sun dakila 'yan taliban a arewa da birnin fara a wani taron manema labarai yau talata da rana sun ce dakaran sun yi fada da 'yan taliban 'yan kilomitoci daga wajen birnin. Maryam Dauda ke nan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla za mu faro rahotannin namu ne da umarnin wa'adin makonni uku da babban hausan sojojin Najeriya tukur Yusuf Baratai ya baiwa dakarun kasar su kawo ƙarshen kashe-kashe da ake yi a birnin Gwari. Ga dai Hassan Maina kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Laftanar General Tukur Buratai na ba da wannan umarni ne yayin da ke kaddamar da sabuwar bataliyar sojoji a birnin Gwari, da su kuma za su taka rawa wurin yunkurin kawo ƙarshen kashe-kashe da 'yan bindiga ke a birnin Gwarin mai take Operation Idan Raini. A cewar masanin tsaro Salihu Othman Dantata, abin takaici ne yadda mutanen birnin Gwari suka samu kansu cikin halin ne yasu daga 'yan bindiga daɗi, duk da cewar Kaduna nan ne matattarar sojin Najeriya baki ɗaya. a irin gari wanda ke headquarter na premiership a lokacin muna da inda ake trainer ofishoshi na sojojin sama da kasa da na ruwa wato nda muna da wurin kara ilimantarwa da ofishoshin sojojin kasa da ruwa da sama wato armed forces command and staff college a jaji sannan muna da wurin kara ilimantar da sojojin kasa wato infantry school jaji bayan haka ita kanta rundunan ta ɗaya wato goc general officer commandant tana nan kaduna sannan ga inda ake trainer sojoji na sama wato air force base tana nan kaduna a zo a ce wai an sami a garin birnin gwari wanda bata kai awa biyu ba ana kai ire-iren are are nan ya zamanto abin ta kai. Shi dai General Tukur Buratai ya bai wa kwamandojin sojin da lalle a kawo karshen wannan kashe-kashe a birnin Gwari cikin makonni uku. To shin ko wannan abu ne mai yiwuwa? Aliko Air Rashid Harun tsohon hafsa ne a hukumar leƙen asirin sojin Najeriya. ba za iya bada lokaci a kan cewa ga lokacin da ake zuwa karshen wannan matsalan ba saboda haka dole ne a fada da wannan yakin daga ina mutanen suke zuwa daga ina suke samun makami daga wasu abu sati kuɗin nan ba zai yi a kan cewa an kawo karshen wannan yaki da ake yi Ku eh, banditiri a cikin jejin birnin gwari ba mai yiwa shi general buratai ya san karfin dakarunsa kuma yana ma cewar ai waɗannan yan bindiga daɗi ba daga sama suke ba yan najeriya ne kuma suna cikin najeriya wannan ba abu ne wanda za a yi mutu a kai ba ya san abin da yake amma ka duba ba ai yaki na jiya ba ɗaya yake da na yau ba saboda haka sojojin da aka kai wurin ai ba yan birnin gwari bane daga wani wuri aka ɗauko su. A dai watanni biyar da suka gabata yan bindiga daɗi sun halaka sama da mutane ɗari a birnin gwari ciki har da sojoji goma sha ɗaya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Wai ka kidin mutuwa mai ban wa sai soja. Kun kidin mutuwa mai ban tsoro To madalla a gaida Hassan mai da kaina. Wani babban jami'in wata kungiya mai zaman kanta a Kano mai suna Ahib a takaice da ake kira Malam Abba Bello ya mana fashin baki a kan ranar iyali a duniya a hira da ya yi da wakilinmu na jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari. magana iyali ita ce kusan tushen kowane al'umma don kowane ɗa da ka ganshi ko da wanda ba zai iya cewa ga iyali na ba dole haihuwarsa aka kuma daga cikin iyali ya fito daga cikin kuma haka al'umma take kafuwa ka kalla yadda al'ummar mu take da iyali da kuma rayuwar iyali take a da ta sha bamban da na yanzu wannan na farko ba zai rasa alaka da yadda abubuwa suka caccanja da kuma abubuwa suke dada faruwa na zamani wanda kowannen su yana da tasiri irin rayuwar da al'umma suke a ku haka kuma yake tasiri a rayuwar iyali gaba daya akwai bangare na socialization wato mm. ma'amala da kuma zamantakewa wanda in ka kalla shi kansa zamani ya yi tasiri da kuma irin abubuwan da zamanin ya taho da shi yanzu ka ɗauka kamar misali kasar hausa a yanzu tun daga kan yadda yanayin neman aure yake da yadda yin auren yake yanzu ya sha bamban da da za a ga misalin ka kalla a da za a ga kafin a kai amarya za a yi wani mawankiya za a yi wani aju da waye da shauransu wanda ka kalla yanzu kusan duk wannan sai dai a ce akwai su wani dina wani mazas wani ne da waye da shauransu wanda wannan ba zai lasa alaka da yadda duniya take zama global village ba ita kamar wannan zance na fasahar sadarwa ita ma ta taka rawa kenan wurin wato tabarbarar da sha'anin tarbiyyar iyali ko kuma a samun rauni a wani bangare na rayuwar iyali? eh gaskiya ba na iya cewa ɗungurungun ita ce ta ke da umar su ba amma gaskiya kamar yadda ta taimaka ta wani bangaren kuma ta wani bangaren din ta haifar da matsaloli da dama misali ka ɗauki wayar wayar waya hannu yanzu da ake da ita don bangaren ta sauƙaƙa wurin samun da communication easily za a yi maganganu cikin sauƙi za ka tura sako cikin sauƙi to amma wani lokaci za ga wani irin sakon ake amfani da shi wani kuma irin abu ne yake faruwa ko kuma a wani irin bayanai mutane suke samu yanzu wayar hannun ta sauka cikin lokaci kaɗan da waya ka zaka latsa ka shiga duk inda zaka shiga ka gani a duniya duk wani bayanai da kake nema wasu su kuma wannan bayanan ba su ba su bayanai ne masu ka ɗauki ma misali kamar yadda ake ta maganganun a sa matasa su zama tsatsarar ra'ayi din nan ko na addini ko na wani abu makamancin haka ita kanta wayar ita wannan harkokin sadarwa ta zamani na ya taimaka wurin irin sa matasa su zama tsatsarar ra'ayi da rashin ma fahimtar menene ainihin addinin da kuma yadda za a gudanar da zamantakewa tare da an cutar da kowa ba kuma kowa ya zauna lafiya. Da haka kenan kamar akwai bukatar A faɗakar da mutane musamman matasa wurin da ma iyaye wurin yadda za a amfani da ita wannan fasaha ta zamani ta hanyar da ta dace da za ta inganta rayuwa al'umma kenan. Warrai da gaske akwai buƙatar ah, bangarori na al'umma daban-daban su ja hankalin iyaye wurin sa ido su ja hankalin matasa wurin yin amfani da ita yadda ya kamata su ja kuma hankalin al'umma wurin samarwa da matasa bayanai na yadda ya kamata su yi amfani da wa'annan harkoki na sadarwa na zamani misali mu ɗauka duk inda aka san wani bangare ne na harkar yanar gizo-gizo da yake watsa tarbiyyar matasa a kokari a nuna cewar ba a yarda da shi ba kuma in za a akwai hukumomi misali da suke kula da shi ba akwai an bar abin kara zuba ba ba na da cikin ra'ayin cewar a ce an saka mutane takunkumi ba amma yana da kyau a tsaftace harkar a kuma sa mata matakan da ya kamata abi na wurin an kula da wannan sannan su kuma iyaye da suke a gidaje zamana sun sa ido akan shin mm, lokaci kaza da lokaci a ɗanka yake da wayan nan wani irin kana bibiya ko kuma a wani lokaci kana karɓar ma ka gani menene da menene yake yi da suwa da suwa yake magana kuma in yayi na magana da wa yake menene abin da ake tattauna da kuma wannan shine zai jawo al'umma ta samu saitin da ya kamata ta samu malam abba bello kenan na kungiyar ahib a kano da wakilinmu mahmud ibrahim kwari kada a a waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu ko karfe hudu ne da minti 43 na rana a nan washington yanzu lokaci ya yi da ya kamata ku kira ko kuma da za ku kira ku bayyana ra'ayinku akan kowace irin rawa al'umma za ta iya takawa wurin gina iyali musamman ma wurin rainon 'ya'ya amma kafin nan sai a dakace mu mu bude waya yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To muna da kira da Kaduna waye a Kaduna. Alhassan Aliyu. Salamu alaikum. To bala Alhassan Aliyu bismillah. Sunana Alhassan Aliyu. to bismillah mala aliyu ka Kadir Sauki kasuwar Fulani da Kaduna daga local government Kaduna state tarayyar nigeria. To muna sauraron ka. Ya kokari ya aiki. Alhamdulillahi. Gaskiya ne alhamdulillah muna godiya ga irin wayannan shirye-shirye na wayar da kan al'umma da kuke gabatarwa. Kuma ban da haka iyaye da al'umma ya kamata mu kula da iyalinmu. To. Domin mu kula da su domin mu tarbiyyantar da su su zama 'ya'ya na gari masu albarka cikin al'umma. to mun gode kwarai to mun gode kwarai da gaske har yau dai muna a jihar Kaduna din waye na biyu a Kaduna assalamu alaikum amma alaikum salam suna na abubakar da aka sani da suna malam nan cikin tare karamar hukumar ku bau to malam abubakar bismillah ah, alhamdulillah eh, wannan ya kamata a ce a ce ainihin iyalan mu duka abin da musan wannan haƙƙinsu ne mu ba su shi shi ne addinin haka yi koyar ya mu a kan duka abin da kasan iyalin ta wannan wannan bangaren a ce haƙƙi ne ka ba ka ba ka shi hakan hakan zahiri za mu za mu samu zaman lafiya a tsakaninmu da su muna godiya da wannan shiri da kuke Allah ya kara tallafa musu a wannan mu ma mun gode kwarai da gaske Malam Abubakar bari mu je jihar Yobe wane ne a Yobe na magana da Muhammad daga jihar Fasisko oh okay Jarubawa to bismillah Malam Muhammad gaskiya ne ina jin daɗin wannan shirye-shiryen da kuke yi kuma iyali gaskiya su ne abu mutanen da za mu rike su to mun gode kwarai da gaske ah, mun gama da malam muhammad daga yobe yanzu mu je jihar kaduna wane ne kuma a kaduna to ba ya ku keri barka da yammaci yawwa malam murtala to sunana murtala ne na kiran kuma daga garin gasa a kaduna tarayyar najeriya yawwa to muna saurin ka na ra'ayinka to ra'ayina shine cewa ba ya kuma keri iyali duk mutumin da ga dan adam ya fito ya fito ne cikin zuri'a cikin al'umma cikin iyali cikin dangi to wannan gaskiya abu ne mai daraja kuma abun da nike so in ji hankalin matasan mai sai kaga saboda wai suna gadaran ko ba aiki ko rayuwa ya canza kowa ya gwammace girma ya kai shekaru haka ya shi ma ba zai iyali ba to muna ba da shawara in da sana'a to kai ma yadda aka haife ka ka zama cikin iyali ya kamata kai ma ka yi aure ka samu iyalin ka dan mm. bayan ba ranka a dinga tunawa da kai kuma a tsaya neman aiki dan sai da aiki ne za a iyali da fatan za ku tashi lafiya to mun gode kwarai da gaske bari mu je kwanta gura wake da wake kwanta gura Haji um, injiniya mai Malam injiniya Makeri bismillah. <laughs> To gaskiya wato magana tarbiyyar iyali yana da asali saboda barin abu kara zube yana da matsala akwai matsala. Mutum ya samu iyali amma baka san abu Malam injiniya ka yi hakuri sai ka sake zuwa bari mu je Bauchi kafin mu ka sake kiran mu waye a Bauchi. Baba ya koma ke barka da aiki. Yawwa malam. To suna na Bala Muhammad Damban daga jihar Bauchi. A'a to a gaishe ka na ra'ayinka. To Baba Yakubu da ke mun riga dai mun saba kira ne na kira ne yau ban san maudu'in da kuke ba amma ina muku fata alkhairi suna na Bala Muhammad Damban. To mun gode kwarai da gaske ka saurare mu zaka san inda aka nufa. Yanzu bar mu je jihar Nasarawa yayi a Nasarawa. Mai magana Hassan Alhaji Azogo shugaban kungiya goma gona. to malam hassan muna sarin ka abinda gaskiya game da maganar najeriya kuma matasa yau a ce ba aiki gobe ba aiki ga shi yanzu da buhari ya ba su aiki manzu ma ai wani su ba sa zuwa aiki mai yanzu ba sa zuwa aiki mutum ya fi so layin layin malam hassan ba da kyau bari mu je jihar bauchi waye a bauchi Assalamu alaikum, mawaya kuma ke barka da yammaci. Yawwa malam muna sararin ka. Suna na Sama'ila Yasuwa wa kasan ma da suka amur kumar ganjo jihar Bauchi a Najeriya. To malam Sama'ila me ra'ayinka? To ra'ayi na a yau din nan ina magana kan kuna magana ne akan maganar tarbiyyar iyaye. Yawwa eh. da kuma rawar da al'umma za ta iya takawa akan horar da 'ya'ya da kuma gina iyali. To alhamdulillah da fata dai mu iyaye mu ji tsoron Allah domin tarbiyya yana hannun iyaye ne especially mata su da suke zaman gida. Mm. Yana bukata ce mata su rike yayan su ba su tarbiyya na gari domin su samu tsirara nan gobe kiyama mu da ke maza masu neman abinci ne alhamdulillah mu ma za mu iya kokarin mu mu tarbiyyantar da su mu ilmantar da su da fatan za ku tashi lafiya mai magana Sama'ila su Sawa Kazin Madari. To mun gode Malam Sama'ila bari mu je Yawuri wane ne a Yawuri? Salamu alaikum. Amma salam. Kuna magana da Jibrin Abubakar ya wuri Kebbi To Malam Jibrin muna sauraron ka. Da Ina fata duk kowa na faɗin ra'ayinsa ne abin da yake damun ka. A'a a kan batun iyali muke neman rawan da wato eh, al'umma za ta iya taka wurin gina iyali a kan shi muke magana. Da ta na wanda yake zuru-zuru na da ce Allah zai taimaka wato saboda akwai ba da dama wanda suke tafiya wanda yake da rashin aiki da rashin kuma abubuwa ba su daidai to mun gode kwarai da gaske malam jibrin daga yawuri bari mu je kaduna hello assalamu alaikum wa rahmatullah amma alaikum salam waye a kaduna mala yakubu makeri ina maka barka da dare da ina amsawa To sunana injiniya ɗan Juma mai gidan bidiyo daga nan garin kasuwar magani a nan jihar Kaduna. To muna sararin ka ɗan Juma. To daga bisa kyakkyawan zato wannan maudu'i gaskiya ya kamata ainihin iyaye hmm. ya zama sun san ainihin nauyin da ya rataya don daga gida yaro yake fara lallacewa. Idan yaro ya fara lallacewa daga gida idan iyaye ba su ɗauki mataki ba to ba zai fito waje ne. in ya fito waje nan ma idan 'yan unguwa ba su ɗauki mataki ba to daga nan yaro zai buwaya har ya kafa kungiya ya yi abin da zai iya yi a cikin gari sannan a nan wurin ma idan gwamnati ko kuma hukumomin tsaro ba su ɗauki matakin da ya kamata ba to hmm. kaga a nan wurin an samu matsala ya kamata fannonin nan guda uku bangaren mun gode injiniya dan juma bari mu je abuja mu ɗau mai kira na ƙarshe wane ne daga abuja mu alaikum salam assalamu alaikum Hawa ya kuma kyari. Na'am. Barka da aiki. Yawwa. Alai Shaibu ne daga Abuja. To bismillah Alai Shaibu. Eh ina muku fatan alheri tun tunda ake go sai ina muku fatan alheri. To Allah ya yi ka samu. Allah alheri. To mun gode kwarai da gaske. yawa to mun gode kwarai da gaske. To muna gode ma waɗanda suka kira mu duka Allah saka da alheri yanzu kuma sai kuma labarin wasanni. Wasanni a takaice. Labarin wasanninmu na ranar yau zai soma da janguriyar Nijar inda ake mako na 21 na wasannin kwallon kafa na teburin League an Ertel ta janguriyar Nijar. AS Police ta yi wa AS Fan ci biyu da ɗaya. AS Nijelak ta karkare jangwarzo ta maraɗi da ci hudu da ɗaya. Espoir ta Zandar da AS Duan a kai da daya. Sahel Sporting Club da Olympic Football Club dukkan su na babban birnin Yamai an tashi biyu da daya a ƙarƙashin nasarar Sahel Irana da AS Onida Jeb aka yi bin kare bin damo ɗaya da ɗaya union sportive de la gendarmerie nationale ta karkare gs tawaci uku da nema CIS garda Nationale da antanta doso aka yi ɗaya da ɗaya a ƙarshen wasannin na mako na 21 na league 1 ertel ta jamhuriyar niger as sonidab ke kan gaba da maki 50 sai as fan tana ta biyu da maki 40 yayin da as gar national take ta uku da maki 38 salis Sporting Club ta Yamai tana ta hudu da maki 36 sai AS Police ta biyar da maki 33 a Kokana Football Club ta Agades Arlet tana ta shidda da maki 32 AS Nijelak ta Yamai tana ta bakwai da maki 31 sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta takwas da maki 31 AS Duan ta tara da maki 25 sai GS Tawa tana ta goma da maki 22 sai ta goma sha ɗaya Espoir ta ta zandar da maki 21 ta goma sha biyu irana football club ta arlit agadis maki 21 ta goma sha uku racing football club da maki 21 ta goma sha hudu olympic football club ta goma sha biyar antant ta doso yayin da jangorzo ta maradi take ta baya kusan cewa wannan sakamakon da raskwanar bai shahi wasan da ya hada racing football club ta yamai da akoka na football club ta arlit jihar agadas ba haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A yayin da yake sanar da fitar kungiyar ISIS daga Mosul, birni mafi girma a ladran Ninewa a watan Yuli na shekarar 2017, Firaministan Iraq Haidar al-Abadi ya ce gaggawar mai da yara makaranta shine babban abin da gwamnatin iraki ta fi baiwa matukar fifiko amma yiwuwar hakan ya zama babban kalubale mai wahala saboda dabarun kungiyar isis ba jama'ar gari da sojoji kadai suke mabarna ba har da dakilewar dawowar tattalin arzikin garuruwan da suka rike saboda haka yayin da mayakan isis suke ficewa daga gari zuwa gari sun rika ficewa suna barin wurare da ma'adanai bama-bamai nakiyoyi da sauran abubuwa masu fashewa masu hatsari Wannan abin da ya faru kenan a lardin Ninewa bayan da aka 'yanto shi faɗin yankin shakare yake da ma'adanai masu fashewa, makamai da sauran abubuwan fashewa na yaƙi. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta hanyar haɗin gwiwa da ƙawarta cibiyar Janus Global Operations ta ɗauki babban matakin ganin sun gano sun kuma cire waɗannan ma'adanai masu haɗari a wajajen da ke da tasiri da suka haɗa da ma'aikatun samar da kiwon lafiya, ruwan sha tsabtatacce, lantarki, sufuri da ilimi. Maido da yara makaranta zai taimaka wajen daƙile canza tunanin da ƙungiyar ISIS suke yi wa matasa, ya ƙarfafa ma manya sasanta al'amura da kuma taimaka musu don komawa rayuwarsu kamar da. A cikin watan Agusta shekarar 2017, mayakan ƙasar Iraki sun ƙwato birnin Tal Afar na lardin Niniwa daga hannun mayakan 'yan tawaye. A watan Nuwamba, wata tawagar Janus ta soma aikin ƙiyasta abubuwan da ya kamata a yi. ganin makarantar firamaren al Habiya. ta dawo tana aiki kamar da a ƙasa da sati biyu Janus ta kau da bama-baman kai hari kan tankunan yaƙi da ƙananan makamai da ma'adanai masu fashewa daga gine-gine suka kuma miƙa ta ga shugaban makarantar Janus sun kuma kau da naki da ke zagaye da makarantar gaba da sakandare ta kisli sesi wadda ita kaɗai ce babban makarantar 'yan mata Sakamakon haka ɗalibai 1,650 sun koma makarantunsu cikin kwanciyar hankali don ci gaba da karatunsu. Janus sun ci gaba da kau da ma'adanai masu haɗari daga makarantar firamare ta yara maza ta Tawara a yammacin Musul da firamarin Aljabal ta maza da mata a Boshani da wasu da yawa. kuɗaɗen da kasar amurka ke bayarwa don wannan aikin kaude-kaude ina taka muhimmiyar rawa don ganin makarantu sun fita daga cikin halin zaman ɗarɗar da suke ciki a sanadin ma'adanai masu fashewa da aka girke zagaye da su wanda kuma kawar da su zai samar wa yara yanayin da za su yi karatunsu yayin da iyayensu suke sake gina mahallansu. Wannan shine sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla a gaida Safinatu Salisu dangi da ta karanto muna wannan labarin. To yanzu lokaci ne da za mu kawo labarai amma wannan karo a takaice. A takaice Afirka ta kudu ta janye jakadanta da ke Isra'ila yau talata bayan da dakarun Isra'ila suka kashe kusan mutane 60 a lokacin zanga-zangar da aka yi ta nuna rashin jin daɗin matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka na mai da ofishin jakadancin ta birnin Kudus mai cike da takaddama daga birnin Tel Aviv. ma'aikatar kula da harkokin ƙasa da ƙasa ta afirka ta kudu ta yi allah wadai da matakin da dakarun isra'ila suka ɗauka kan falasɗinawa masu zanga-zanga tana mai cewa waɗanda abin ya shafa suna zanga-zangar lumana ne kawai a kan buɗe ofishin jakadancin amurka a kudus da suke gani bai dace ba a halin yanzu kuma dabban masu zaman makoki sun yi tattara a zirin gaza yau talata wajen jana'izar wasu daga cikin masu zanga-zangar da aka kashe a arangamar da aka yi da dakarun isra'ila a kan iyakar gaza faɗan da jami'an kare haƙoƙin jama'a na majalisar ɗinkin duniya suka yi allah wadai da shi tare da kiran banta da hankali a yau talata ba tare da wata hamayya ba 'yan majalisar ƙasar rashi sun amince da mai da martani a kan amurka da wasu ƙasashen yammacin duniya game da matakin da suka ɗauka a makon da ya gabata na sanya takunkumi a kan wasu manyan kamfanonin rasha da 'yan kasuwarta ɗaya daga cikin matakan da 'yan majalisar suka ɗauka zai baiwa gwamnatin rasha damar sanya takunkumin mai da martani duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye mu na wannan dare sai can da safe ke da za a je sabbin rahotanni da labarai da abokan aikin za su kawo yanzu a madadin maryam dauda wacce ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya kuma ta bada umarni wato julie gresham sai kuma mu na wannan dare wato mr carl baba ya kuma keri ne ke sallama da ku daga nan washington allah ba mu nan nasa amin sun amin sai da safe